التشهد الأخير التشهد الأخير وجوب التشهد wato tahiya ta ƙarshe da kuma bayani kan cewa yin tahiya din nan ta ƙarshe a cikin sallah wajibi ne ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya cika raka'a ɗinsa ta hudu yakan zauna domin yin tahiya ta ƙarshe wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal abin da yake umarni da shi a tahiyar karshe shine irin abin da dama yake yin umarni da shi a tahiya ta farko wanda mun karanta mai aka ce a tahiya ta farko wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal irin abin da yake a tahiyar karshe shine abin da ya kasance yana yi a ta farko illa annahu kana yaq'udu mutawarrikan sai dai a tahiya ta karshe annabi ya kasance yana yin zama da ake kiransa a larabce at-tawarruk ban san fasarar da zan bashi a Hausa ba wannan at-tawarruk din ga yadda yake yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi yakan zauna akan duwawunsa na hagu akan kasa wato ya hada shi da kasa kun ga zama na farko yana zama ne akan kafar hagu haka wato a haka kenan ta yadda wato ainihin a yayin da ka zauna duwawanka ba za su taba kasa ba ka lankwasar da kafarka ta dama ne ka zauna a kanta ta hagu kuma ka kafa ta haka yadda annabi ke zaman farko kenan bai da makwatanta amma a tawarruk yadda yake ita kafar daman sai ya zamar da ita haka ta yadda duwawunsa na hagu zai taba kasa ita wannan kafar ta fito nan ta dan fito waje kun bayyanta da kyau ta hagu ta fito waje shine yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahida kafafunsa gaba ɗaya duk sai kasance suna bangare daya takun kafarsa takun kafarsa na dama da na hagu suna gefe daya suna gefen dama wa yaj'al yusra hata fakhidhihi wa saqayhi ita kafar hagu sai ya sanya ta karkashin wato ainihin fakhidhihi wato ainihin cinyarsa wa saqihi da kuma kwaurinsa an gane ku wa yunsibul yumna ta daman kuma sai ya kafa ta haka shine annasabu ya kafa ta shoge ta haka ta yadda dan yatsun zai abin da dinkasa kamar yadda muka tanta a baya wa rubbama farashaha wani lokacin ita kanta da daman sai ya shimfida ta haka an gane ko yakan shimfida ta haka wani lokacin kuma ya kafa ta haka wato duk wanda kai yayi ko ka kafa ta haka ko ka shimfida ta haka to wannan shine abin da ake kira at-tawarruk shi ya kamata mutum yayi a cikin tahiyya ta karshe a dukkan sallar da ake mata karatun tahiyya guda biyu wa rubbama farashaha ahyanan waɗannan hadisai gaba ɗayan su su ne wa kana yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu wato tafin hannunsa na hagu yana kame gwiwarsa ta hagu din da shi ya alaihi kusan yakan bayar da karfin jinginarsa akan haka idan ya zo zama din wannan zaman na haka bayan ya yi haka ya shimfida kafar karfinsa galibi yakan zama to a haka a nan gefen wannan dora shi zai yi amma karfinsa yakan dogara akan wannan kun fahimta da kyau وسن فيه alaihi عليه صلى wa عليه وآله وسلم كما سن ذلك في التشهد awwal annabi ya sunnanta mana yin salati gare shi a cikin wannan tahiyya ta biyu kamar yadda ya sunnanta mana a cikin tahiyya ta farko wa qad madha hunalika zikru siyagil waridati fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ya riga ya gabata a can baya ambatan sigogi da suka zo wanda suke bayyana mana siffofin yi wa annabi salati sigogin da suke bayyana yadda zaka yi wa annabi salati matashiyar magana ta gaba wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibcin yin salati ga annabi tsira da aminci tabbata gare shi wa qad sami'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulan yad'u fi salati annabi ya ji wani mutum yana yin addu'a cikin salatinsa lam yumajjidillah ta'ala a farkon addu'ar bai girmama ubangiji ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kuma yi salati ga annabi ba fa qala sai ce ajila hadha kai wannan yayi gaggawa yaya daga kammala wato abin nan sallah kawai sai ka ci gaba wato a cikin sallah ne ya daga kammala attahiyatu ba salati ga annabi ba ba wani abin da ke nuna godiya ga Allah daga kammala zaman ka kawai shikenan sai ka ce zaka ci gaba da addu'a ajila haza thumma da'ahu sannan annabi ya kira shi fa qala lahu wa li ghairihi ya fada domin sa da kuma dukkan waninsa cikin al'ummar musulmi idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih azza wa jalla yace idan ɗayan ku yi sallah to da ya zauna ya fara godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wassana ya alaihi da yabo gare shi thumma yusalli sannan yayi salati wa fi riwayatin a wata riwaya li yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi da yad'u bima sha'a sannan yayi addu'a ya roki abin da ya so ya roka wato kenan idan ka zauna a tahiyyatu zaka yi ita tahiyya ita ce ta kunshi godiya da yabo ga ubangiji at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat kaga duk yabo ne ga ubangiji assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh har ka zo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sannan sai kai salati sannan bayan ka kammala salati kuma wannan abin da ya rage sai mutum ya yi addu'a wani hadisi imamu ahmad ya rawaito shi da abu dawud wa ibn khuzaimah wal hakim wa sahahu wa wafaqa az-zahabi mala yace wa alam anna hadha alhadith yadullu ala wujubi salati alaihi sallallahu alaihi wa wa sallam fi tashahhudi lil wannan hadisi karkashin sa ne zamu fahimci wajen wajibin yawa annabi salati cikin tahiyya saboda annabin yayi umarni da shi umarni na annabi kuma ana ɗaukan shi a matsayin waje. wato umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana daukan shi a matsayin wajibi don ya ce li yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wata riwaya li yusalli kaga fi'il al-amr ne mun ce fi'il al-amr ne tare da cewa fi'ili mudari'i ne saboda lamul amr ta shiga cikin sa lamul amr idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i tana sa shi zanto fi'il al-amr fadin sa cewa li yusalli ala nabi ya zama umarni kenan umarni ko ana daukan shi a matsayin wajibi malaki dan saboda an yi umarni da shi wa kad zahaba ila wujubi ila wujubi al-imam shafi'i wa ahmad fi akhir riwayatayn anhu imam shafi'i ya tafi zuwa ga wannan bisa cewa yin salati ga annabi cikin tahiyya wajibi ne haka imam ahmad a riwaya ta karshe daga cikin riwayoyin da aka rawaito daga gare shi wa sabaqahuma ilayhi jama'atu min as-sahaba har kuma akwai jama'a cikin sahabbai da suka rigaye waɗannan malamai guda biyu wa ghayruhum da waninsu bal qala al-adurri fi shari'a al-imam al ya faɗa cikin littafin sa suna ash-shari'a man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi tashahhudihi al-akhir yace duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyarsa ta karshe wajaba alaihi i'adatu salati ya zama wajibi wato ya sake sallah ولذلك فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبها فما أنصفه malam albani ce to dan haka duk wanda ya ce wai imamu shafi'i ya kauce wa sauran malamai tunda ya ce wajibi ne salati ana ga maganarsa ba a kirga ta a matsayin magana wai sauran malamai ba wanda ya tafi kan wannan sai shi to duk wanda ya ce haka fa ma safa bai adalci ba dan ba imamu shafi'i ne ya fara faɗin haka ba daga cikin sa akwai manyan sahabbai sun faɗi wannan ga kuma waɗansu daga cikin kunsa ga kuma waɗansu cikin waɗanda suka zo bayan sa karshen magana ga imamu al-ajurri ya ce ma duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyar karshe baya da sallah din sai ya saki كما بينه الفقيه الهيثمي في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود حكى إمام الهيثمي يا فدي wannan bayani a cikin littafin sa الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود kun gane ko وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ji wani mutum yana sallah ya girmama ubangiji cikin sallan sa ya gode masa sannan kuma ya salati ga annabi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace da shi ud'u utujab wa sal tu'ta yanzu roki abin da zaka roka za a jika kuma ka roka duk abin da kaga dama za an sa maka kuma wannan hadisi imamu nasa'i ya rawaito shi bi sanadin sahihi wato kenan bayan tahiyya sai salati ga annabi sai kuma sallama kuma kenan wujubul isti'azati min arba'in qabla du'a'i mala yace wajibcin yin neman tsari daga al'amurra guda hudu kafin mutum yayi addu'a akwai al'amurra guda hudu waɗansu malamai suna ganin mustahabbi ne ka nemi tsari da su saboda annabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da waɗannan al'amurra guda hudu waɗansu malamai suka ce wajibi ne waɗansu suka ce mustahabbi amma malam albani shi ya tafi zuwa ga wajibci da haka yace wujubul isti'azati min arba'in qabla du'a wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi da amince tabbata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsari daga al'amura guda hudu ya kulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil al-qabri ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ga abin da zai nemi tsari da shi ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama ɗaya kenan na biyu ina neman tsarin ka daga azaban kabari na uku ina neman tsarin ka daga fitinan mutuwa da rayuwa na hudu ina neman tsarin ka daga fitinan almasihi dajjal an gane ku al'amura guda hudu kenan sun ma yadda uli nafsihi ma badalahu sannan mutum ya yi wa kansa addu'a na irin abin da ya bayyana gare shi cewa yana son ya addu'a da shi kun gane da kyau to kun ga wannan shek Albani ya tafi kan cewa karanta wannan ya zama wajibi idan ka zo tahiyya bayan ka yi to ka yi salati kafin ka kai ga yin sallama dole ka karanta wannan saboda me ya zama wajibi saboda annabi yayi umarni dan ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe falyasta'iz billahi kaga falyasta'iz fi al-amr dai al'amur kuma na daukan shi a matsayin wajibci har sai in wani abu ya zo ya mayar da shi mustahabbanci in ko babu to sai a kyale shi akan wajibci yake falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsari daga al'amura guda hudu ya nemi tsari daga waɗannan al'amura guda hudu wato azabar jahannama azaban kabari azaban mutuwa da rayuwa azaban kuma wato masihi dajjal kaga wannan abin da ke nuna mana wato manzon Allah sallallahu alaihi wa yana neman tsari daga azabar wuta wanda shine mafi soyuwar bayi a wurin Allah mafi falalan bayi a wurin Allah ta'ala in ya zanto annabi da kansa yana neman tsari daga wutar ubangiji kenan wani kuma zai ce shi bai jin tsoron wuta daga nan za gane kuskuren sofayen da suke cewa su ba sa jin tsoron wuta kuma su ba sa bukatar aljanna wannan ta'addanci kenan tsabagen yin shi wa ubangiji ta'ala wai sai su kawo wata falsafa idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to me za ka yi wai duk wanda ke bautar Allah dan jin tsoron wuta dan kwaɗayin samun aljanna wai bai zama bawa mukhlisi sosai da sosai ba saboda ya alakanta su da waɗansu al'amurra wai su suna bauta Allah kawai dan shi Allah shine Allah ba su da aljanna kuma ba sa jin tsoron wuta to wannan ta'addanci kenan wuta inda annabi ya tsayar da mutane kun fahimta da kyau idan mutum ya tambaye ka to yanzu in ba wuta ba aljanna zaka yi bauta sai ka ce ka bari sai in ba wuta ba aljannan ka tambaye ni yanzu ba akwai su ba ba wani dalili da ya nuna babu su akwai su dan Allah ya maganan aljanna ya tabbatar akwai ta an gane ko yayi maganan wuta ya tabbatar akwai ta ita wuta yace fattakun nar lati wa qudu hannasu wal hijara uiddat lil kafir ku kiyaye wuta wadda makamashinta mutane da duwatsu an tattale ta don kafirai ibnu kasir yace an ce uiddat an tattale ta kenan yanzu haka akwai ta tunda fi'il al-amr fi'il al madhi ne wannan aljanna kuma yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ita kuma aljanna an tattale ta domin masu takawa yanzu haka akwai su da haka kenan zamu mu ginu kan cewa akwai su kuma Allah ne yace mu kiyaye wutar fattakun nara allati waquduha an-nasu wal hijara kuma Allah ne yace mu gaggawa mu kwadaici aljanna wasari'u fi al-amri ku yi gaggawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga wurin ubangijin ku wa jannatin da aljanna ardu has samawati wal ardu to duk Allah ne yace wannan to kuma sai wani ya zo da tunanin sa kawai tunanin ma ci bayan tunani ya zo ya ce a ah, kar a ta aljanna kar a kwadata wuta ga sha annabi na neman tsari daga wuta kuma wannan na nuna akwai azaban kabari kuma sabani wanda suke inkarin azaban kabari an fahimta ko kuma wannan na nuna kenan akwai dujal kuma zai zo danga annabi na neman tsari da shi gaba ɗayan waɗannan kuma suke nuna kenan ya halatta mutum ya riga kafi ya nemi Allah kiyayewar cuta tun kafin ta zo sun da annabi ya nemi tsarin waɗannan al'amuran sun riga sun same shi ne ko kafin su same shi ba su riga su same shi ba amma da haka yake neman Allah ya kiyaye shi daga su summa yad'u li nafsihi mimma badalahu sannan ya ambaci ya roƙan wa kansa irin abin da ya bayyana gare shi yana so ya roƙa din wannan hadisi muslim da abu awana da imamun nasa'i da ibn al-jarud da surwaito shi Wakana kana sallallahu alaihi wa sallama yad'u bihi fi tashahhudi annabi tsira da amince sabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a da wannan sigar allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama zuwa karshe fi tashahudihi a cikin tahiya tahiyatinsa ma'ana idan ya kammala tahiya ya kammala salati wa kana yu'allimuhu as-sahabata radiyallahu anhum kuma annabi ya kasance yana sanar da sahabbai su yi wannan kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an irin yadda yake koyar da su sura ta cikin al-qur'ani haka yake karantar da su wannan addu'a to kaga wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci ya kamata daga yau idan mutum ya san baya addu'a da ita kenan ya rinka yi tunda ta zama wajibi dan umarni ne daga annabi ta har sai in ka samu karina da ta kautar da shi daga wajibi zuwa ga mustahabbanci kuma alal aqall dai duk abin da kake jin tsoro a duniya bai wuce wannan guda hudun ba akwai abin tsoron da ya wuce waɗannan azabar jahannama azaban kabari fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar masihi dajjal ai ba wata fitina da ba azabar da ta fi waɗannan gaba daya ya kamata kenan kowa ya kiyaye daga ya kasance yana karantar da wannan kuma idan mutum ya koma gida ya tantabi iyalinsa ta iya ko bata iya ba a sallar da take tana yi ko bata yi in bata iya ba dare daidai ya kamata ka kashe minti talatin ko arba'in har ta iya ba karamin lada za ka samu ba dan abu da tare a tsira tare ko addu'a qabla salami wa anwa'uhu mun yi magana akan cewa mutum zai yi addu'a kafin ya yi sallama to wannan addu'a kafin mutum ya yi sallama yaya yake mutum zai roki abin da ya ga dama ne ko kuma zai kiyaye waɗansu lafuzza da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai aka yi masa izini yayi amfani da su yanzu duk zamu ji wannan wa kana sallallahu alaihi wa sallama yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a cikin sallarsa da addu'o'i daban-daban taratan bi wa taratan bi wani lokacin da wannan wani lokacin da wannan wa aqarra adiyatan ukhra kuma ya tabbatar da wadansu addu'o'in da ba shi yayi ba amma sahabbai sun yi a gaban sa kuma bai hana su ba wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha waɗannan addu'o'i da yake yi daban-daban da kuma wanda ya tabbatar da waɗansu sahabbai a kai ya umarci mai yin sallah ya zaɓi wanda ya ga dama cikin su yayi wa haka hiya ga addu'o'in nan kuma kamar haka kafin nan albani ya sa lamba a kasa wajen inda ya ce ya umarci mai sallah ya yi addu'a da nau'in da ya ga dama cikin waɗannan nau'ika da zamu ambata baya Ya ce bukhari da muslim suka rawaito qala al-asram al-asram ya faɗa imam al-asram ɗaya ne daga cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal ce kultu li ahmad na ce da imam ahmad bin hanbal za ad'u ba'da tashahhud da me ya kamata in roki Allah bayan na kammala tahiyya qala kama jaa fil khabar sai yace kamar yadda ya yazo cikin hadisi zakai qultu lahu sai ce da shi awalaysa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha yace to ba annabi ya ce mutum ya zaɓi abin da ya so ba cikin addu'a din dan me zaka ce sai wanda ya zo cikin hadisi ka kayyade ni da shi kala sai ma ahmad ya ce ya takhayyaru mimma jaa fil khabar eh ya zaba daga cikin abin da ya zo cikin hadisi ba daga kansa ba imam ahlus sunna wal jama'a kenan fa'awatuhu al-asram yace na sake dai maimaita masa tambaya ta fa qala yace ma fil khabari abinda zaka yi wanda yazo cikin hadisi ya salam naqalahu ibn taymiya ibn taymiya ya siro wannan magana wa min na kaltu shi kuma yace daga rubutun sa ni kuma na turo inda Sheikh al-Albani ka duba majmu'ul fatawa wastahsanahu imam ibn taymiya yace wannan magana ce mai kyau kala har yace fa inna lama fi du'a'i kalmar al-alif da lam da ke cikin addu'a da ya ce yatakhayyar khayyar mina duai a ajabahu an gane ko sun yadda ulu nafsi babu dalahu a wani wurin yace sun ma yatakhayyar khayyar mina duai a ajabahu ya zabi irin abin da ya birge shi cikin addu'a kamar yadda muka karanta can cikin hadisan da suka wuce baya wannan alif da lam din da ke cikin addu'a malam yake cewa a wannan allamu din fi du'a'i lid-du'a'i allazi yuhibbuhu Allah laysa li jinsi du'a'i tana nufin addu'a irin wadda Allah yake so ba wai jinsin kowane irin addu'a kaga dama ba ila akhir kalamihi har zuwa karshen maganarsa sun makala sannan sai ce fal ajwadu an yuqala mafi kyawu dai a ce illa biddu'a il mashru'il masnuni wato alif da lam nan tana nufin addu'a wadda aka shar'anta addu'a wadda aka sunnanta wa huwa ma waradat bihi al akhbaru shine duk abinda da hadisai suka zo da shi wa ma kana nafi'an da abin da ya zanto mai amfani wato ibn taymiya yana ganin mafi kyau ka zabi addu'ar da hadisi suka kawo kar ka kawo taka daban yace domin duk abin da kake so ka roƙa dai ya zo cikin waɗannan abin da hadisin ya tabbata da shi ba sai ka kawo naka ba in kuma za ka kawo naka to ya zanto mai amfani ya yi kama da wancan wato kenan ba a ƙayyade ka da wancan ba ka iya kawo naka amma ya zanto mai amfani albani ce qultu ni ko nace wa huwa kama qala Abinda da ya faɗa cewa ba za ka karanta komai ba sai wanda ya zo daga annabi wannan haka ne lakin na ma'arifata ma kana nafi'an sai dai da ya kare cewa wa ma kana nafi'an mutum ya iya kawo abu mai amfani yace to sanin abin da yake mai amfani min addu'a'i cikin addu'a ya tawaqqafu alal ilmi sahihi wannan ba wanda zai iya gane abu na da amfani sai yana da ingantaccen ilimi shine ilmul kitabi was sunna in ba haka ba kila zuciyarsa suranta masa cewa wannan addu'ar mai amfani ce a waye gari ba ta da amfani tunda ba ba ladabi wajen karanta ta ba ladabi wajen mukhatabar ubangiji da ita mai yiwa zai iya zama haka kun gane ko wa hadha kallaman yakumu bihi samun ilimi mai amfani da zai sa ka fayyace addu'a ta gari ko wannan kadan ne cikin mutane wanda zai iya yin sa fal aula al wuqufu inda du'a al waridi dan haka mafi dacewa kowa ya taka birki wurin addu'a da ta zo daga wurin annabi kar ya wuce ta wala siyama idza kana fihi ma yuridu ad al-matalib musamman ma idan ya zanto abinda kake so ka roka dan gashi ka ganshi karara annabi ya riga ya riga ka furtawa sai kai amfani da lafazin da ya amfani da shi wallahu a'lam kun gane matsalar kaga da yawa daga cikin fuqaha suna ganin ba lalle bane sai wacce ta wajen annabi annabi ya ce liya takhayyar min ad-du'a'i a ajabahu su sun dauki wannan tunda sun ce mutum annabi ya ce a zabi addu'a irin wanda kaga ta burge ka irin wanda kaga kana sha'awa abinda da kana so ka roka sai ka roka ko ba da wani yare ne in ma baka iya larabci in ka iya larabci kai da larabci in baka iya baka da yarenka wannan da yawa daga cikin fuka hawa haka suka amma shi malam albani yana ganin cewa a aka tsaya daidai na annabi din nan dole sai lafazin da ya zo daga bakin annabi kai tsaye ko abin da wani sahabi yayi annabin ya ji bai hana shi ba ya zama takariri kenan to shine kawai za ka yi amfani da shi amma ba za ka kawo wani ba shi ko ibnu taymiya yana ganin eh wannan na annabin shi yafi dacewa kai Dan da shi duk abin da yake mai amfani kuma in kai shi to babu laifi shi kuma albani yana ganin to ai gane wannan mai amfani ne sai in mutum na da ingantaccen ilimi ilmul kitabi was sunna wanda wannan a cikin kowane mutum ɗari da wuya ka samu biyar masu wannan an fahimta ko saboda haka shi ne da ya kai kawo din da malamai suka yi akai maganar ibnu taymiya tana da matukar karfi da maganar sauran malaman da suke dan sun ce li yatakhayyar min ad-du'a mata tunda annabi ce zabi abin da ya so wanda kalmar mata a din kaga tana da yawa kenan ya siga ce ta sulhul mawsul wanda yana cikin sigogi na umum kayyade shi a yi taksisin sai yana bukatar mukhassis domin dukkan umum za a dauke shi a matsayin umum har sai an samu taksis dinsa amma dai dukkan duniya ta yarda mafi dacewa mafi kyau tsayawa inda annabi ya tsaya duk abin da zaka roka to ka tsaya daidai inda annabi ya tsaya yafi duk wani lafazin da zaka kawo amma idan mutum yayi wani abu daban kishiyar wannan zamu ce sallar ta lalace ba za mu ce sallar ta lalace ba saboda wancan khilaf kun fahimta da kyau ga nau'ikan nan na addu'o'i da ake kafin tahiya na farko mutum na iya cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'sami wal maghrami abinda ake kira da al ma'sam shine laifi aikin laifi al maghram kuma bashi annabi na neman tsari kar ya zama cikin masu aikin zunubi annabi na neman tsari kar ya zanto cikin waɗanda bashi zai musu nauyi aka shine malam isa lamba yace huwa al-amru alladhi ya'samu bihi al-insan al-ma'sam shine abinda mutum in yayi yayi laifi aw huwa al-ithmu nafsuhu ko mutum shine laifi din gaba daya wad'a lil masdar mawdi' al-ismi a kawo masdar ana nufin ismi kenan wa kadhalika al-maghrib ya haka kuma lafazin maghrib wa yuridu bihi ad-daina yana nufin wato baci bi dalil tamam al-hadith dan saboda a ƙarshen hadisin qalat aisha aisha tace fa qala lahu qa'ilun sai wani mutum yace da shi ma aksara ma tasaidu min al-maghrib ya rasulullah sai wani mutum ya ce da annabi kai kana yawaita neman tsari daga bashi me yasa kake yin haka ya annabin Allah fa qala sai annabi ce innar rajula idza gharama hadasa fa kazzaba wa wa'ada fa akhlafa yace ai idan mutum ya ci bashi zai magana ne kaga yayi ƙarya ya alkawari kaga ya saba sai bashi yana cikin wannan yakan sa mutum ƙarya yakan sa mutum saba alkawari yace da haka nake neman tsari da bashi inda annabin rahma, sallallahu alaihi wasallam saboda ka ci bashi lokacin biya yayi kai baka biya ba a mukan ka faɗi gaskiya fi sabilillah lalata kai ta ƙarya wallah waɗansu kaya ne kawai jiran na ɗauka sun kusa shiga a ce ba su shiga ba ko waɗansu kaya sun taho daga kwatano ba su karaso ba ko sun taho daga waje ba su shigo ba har sai mutum ya yi ƙarya ka faɗi gaskiya ka gaba ka yanzu ka haɗa laifi guda biyu kenan <laughs> shi ka saba alƙawari shi ka yi ƙarya Allah ya tsare mu wato kun ga a cikin wannan an samu canjin al sami wal magharami a maimakon a kawo almasihi dajjal ko kai watan ko kai wannan duk wanda kai sai na biyu allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alim wa min sharri ma lam a'lam min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du yace ya Allah ina neman tsirin ka sharrin abin da na riga na aikata da kuma ma sharrin abin da ban riga na aikata din baka kiyaye ni kar in aikata wanda na aikata ka kiyaye ni sharrin sa sharrin sa shine sakamakon sa da zai biyo baya ma'ana kar ka kama ni da laifin wanda ko ban aikata ba ka kiyaye na aikata shi ballanta na sakamakon ma kuma a ce zai same ni kun gane wannan da kyau wato yace min shari ma fa'altu min as-sayyi'ati min shari ma lam a'mal ay min al ya'ni min shari sarki al'amala amala biha malam ya fassara cewa min shari ma amiltu din nan yana nufin sharrin abin da ya riga ya aikata na munanan ayyuka wa min shari ma lam a'mal ba'du yana nufin sharrin abin da bai aikata ba na kyawawan ayyuka domin rashin aikata kyakkyawa sharri ne kada barin kyawawan ayyukan ya sa a kama ni da laifi kun gane ko mala haka ya fassara shi daga kasa idan kun na uku Allahumma hasibni hisaban yasira wani lokacin annabi na cewa Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai min hisabi hisabi wanda yake mai sauki hisabi mai sauki shine kamar da hadisin Aisha ya bayyana kawai shine wato ayyukan ba kirga su za a yi ba sha za a taro su ina ayyukan kirki na na kaza to shikenan a wuce a wuce a wuce hisaban yasira <laughs> shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruda dan da annabi yace mata man kishil hisabu uzib duk wanda aka ce za a bi digi daya biyu uku hudu biyar kaza mai kai kaza mai kai yace sai an masa azaba sai Aisha ta ce ah, to baka shi ko Allah ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ce inna ma huwa al-ard ai wannan kawai bujo da ayyukan zai a ce a wuce ya amma in za a tsaya a bi diddigi kowanne kowa sai an masa azaba ba wanda zai kai haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kaga yana roƙon wannan Allahumma hasibni hisaban yasira to kaga zamu ga waɗansu abubuwan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su don shar'antawa domin in ba haka ba ai yana da tabbas din Allah ya riga ya masa gafara maganan a ce a kididdige ayyukansa ko a ce kaza ai babu wannan Allah ya riga ya masa gafara wanda za a tashi shi a makamin Mahmud a sa an yi ba a saka rabbuka makamin Mahmuda mutumin da za a baiwa wasila manzilatin fil janna la tanbaghi li abdin la illa li abdin min ibadillah wani matsayi cikin aljanna da ba wanda zai samu sai shi gida ne na mutum ɗaya an yi shi na mutum ɗaya kuma shine mai shi wanda za a biyo a shafa'atul uzma ya ce duk duniyar nan gaba ɗaya a babban ceton da za a yi din nan na cewa a yi hisabi bayan mutane suna rana suna tsaye ga gumi ya lullube su ba wanda sai magana a ce a yi hisabi ko a yi bayani ko san matsayin shi annabi ne kawai zai daga kai duk duniya yi magana to kaga ai an riga an bashi amma me yasa yake roƙon waɗannan na farko saboda ita kanta addu'a ibada ce an fahimta ko ita kanta addu'a ibada ce dan ta nuna kaskantuwar bawa a gaban ubangijinsa kuma na biyu dan ya shar'anta mana mumini an fahimta ko dan wanda za a yi wa hisabun yasir ai wadanda za a baiwa takardu ne a hannun dama to wadanda za a baiwa takardu a hannun dama shin sune mafi fitaccen cikin aljanna ba su mafi fita ba domin ah, wa mamun utai kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu to ka kuma a lahira idan an tashi ai kashi uku ne akwai al-muqarrabun wanda su ko takaddan ma ba za a ba su ba kawai ku wuce sannan ashabul maimuna ma wanda za a ba a hannun dama ashe al-muqarrabun sun fi waɗannan kamar yadda idza al waqi'a ta kawo su laysa liwaqa'atiha kadhiba khasidatur rafi'a wato tashin kiyama idan ta auku wadda faruwar ta ba wanda ya sai kareta ma'ana ko mutum ya kareta a zuci ita za ta gaskata kanta da kanta dan za ta zo atayatul lariba fiya khasidatur rafi'a za ta kaskantar da waɗansu wanda da anan ana ganin su ne maɗaukaka ta ɗaga waɗansu wanda da anan su ne ba komai ba wallazina taqaw fawqahum ya qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab idza rujjatil ardu rajja idan kasa ta yi girgiza iyakacin girgiza wa bustatil jibalu bassa aka sheke duwatsun duniya suka zanto kura fakanat a mubassa suka zanto kura abin ɗaiɗaitawa wa kuntum azwajan salasa ku mutane sai ku zama gida uku fa ashabul maimana ma ashabul maimana kashin farko kenan ma'abuta takaddar dama to su wane ne kuma abuta takaddar hannun dama wa ashabul mash'ama na biyu kenan ma ashabul mash'ama ma'abuta takaddar hannun hagu to su wane ne kuma abuta takaddar hannun hagu sai wa kuma wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun kaga ba a kawo su daga farko ba sai da aka gama ambatan mutane sannan aka kawo su wasabiquna sabiqun da waɗanda suka tsere suka riga suka riga ula'ikal muqarrabuna fi jannatin na'im waɗannan sune makusanta a cikin aljannan ni'ima sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin suna da yawa a farkon wannan al'umma amma su ɗan kadan ne a ƙarshe a cikin sahabbai sun fi yawa ai <laughs> mara wa sabi kuna sabi kuna ba cikin sa sullatun min al-awwalin wa qalilun a cikin wannan gurin sai dai sai dai sai an yi da gaske a samu a samu al-muqarrabun almuqarrabun fi jannatin tumil awwal wa qalamul akhirin to kaga ni za a yi ta faɗin sakamakon su sakamakon su gaba daya to kaga annabi ya ce hasibni hisabun yasira su waye waɗanda za a yi wa hisabun yasir ashabul maimuna kaga ba su kai ma al-muqarrabuna ba to annabi na roƙon ya zama cikin su kenan annabi na roƙon ya zama cikin su kenan kaga ai shar'antawa ne shar'antawa ne dan ya shar'anta mana ne sannan saboda tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan saboda ita addu'a kanta abin nan da sauransu ko ya kasance hasibni hisaban yasira bi hasabihi huwa sallallahu alaihi wasallam gurgudan shi menene hisaban yasira a wajensa don tunda shi ya sha bamban da sauran jama'a ira da amince tabbata gare na hudu Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini ma hayata al li خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا li اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفت قرة عين لا تنفت ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين wannan duk idan ka kammala tahiya ka kammala salati kafin kai sallama kenan Allahumma bi ilmikal ghaib kaga nan kana tawassuli da ilimin ubangiji dama zaka yi tawassuli da sunan Allah ko sifarsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ka ce Allahumma bi ilmikal gaib ya Allah ina tawassuli ina kamun kafa da siffarka ta ilimi ilimin nan wanda da shi ka san gaibu wa qudratika alal khalqi ina tawassuli da ka bisa ga ikon halitta ahyini ma alimtul hayata khairan li rayar da ni matukar ka san rayuwa ita ce za ta zama man alheri wa tawaffani idza kanat wafatu khairan li ka kuma karbi raina idan ka san mutuwa ita ce za ta fi zama man alheri. wato ba a san mutum ya roƙi mutuwa kai tsaye ko rayuwa kai tsaye annabi ce kan ɗaya daga cikin ku ya mutuwa dan wata musibar duniya ta same shi in har ya kasance sai ya roƙa to abin da zai ce kenan ya Allah rayar da ni in rayuwar za ta zama min alkhairi karɓi rayuwa ta in mutuwa ce ta zama min alkhairi as'aluka واسألك fil ghaibi wa shahada Ya Allah ina neman ka ina roƙonka ka kimsa samun jin tsoronka a fai da kuma boye wa as'aluka kalimatal haqqi ina roƙonka in zanto mai faɗin kalma ta gaskiya a wata riwaya kalimata adali in zanto mai faɗin kalma ta adalci wato eh, kalma ta hukunci wal adali da adalci bil ghadabi war rida a lokacin da nake cikin fushi ko lokacin da nake cikin yadda ma'ana ko ina cikin fushi ko ina cikin walwala ya Allah karka sa farin ciki da yawa ya sa in yi ƙarya karka sa damuwa da yawa kuma su sa in yin adalci kimsa mun faɗin kalma ta gaskiya ko a cikin jin daɗi ko a cikin wahala ko a cikin yarda ko a cikin fushi yanzu to duk abin da zan furta gaskiya ne kaga wannan babban roƙo ne domin galibi idan mutum yana cikin annashawa da yawa shikenan sai bijire ma ubangiji ko in yana cikin damuwa da yawa kuma sai kasa yin adalci to amma duk wanda ya sami yin adalci cikin halayen nan guda biyu to ba karaman rabo Allah ya bashi ba Allah sa mu cikin su wa as'aluka al-qasd fil faqr wal ghina ina roƙonka in zanto mai bin tsaka tsakiya cikin al'amarina fil faqri in ina cikin talauci wal gina ko ina cikin wadata an gane ku. wa as'aluka na'iman la yabid ina roƙonka ni'ima wadda ba za ta kauce ba wadda ba za ta gushe ba wa as'aluka qurrata aynin la tanfad ina roƙonka kwanciyar rai da ba za ta kare ba wala tanqati kuma ba za ta yanke ba wa as'aluka ridha ba'da al-qada ina roƙonka in zanto mai yadda da abin da ka riga ka zartas in ka zartas mun talaka kada in rinka yin fushi da kai cewa ka dora mun talauci in ka dora mun cuta kar in rinka kai kukanka zuwa ga wanda bai dace in kai kukanka zuwa ga wani daga cikin bayinka ka sa ni in zanto mai yadda da abin da ka zartar sa kaina was'aluka bardal ai was'aluka bardal da mun karanta ba daidai ba mun ce biraddil ai ko was'aluka bardal ai bardal ai ina roƙonka daɗin rayuwa sanyin rayuwa ba'dal mauti bayan mutuwa wato in zama in samu rayuwa mai daɗi cikin kabari kenan was'aluka nazarin nazari ila wajhik ina roƙonka in dace da ɗanɗanin gani zuwa gare ka ya ubangiji was'aluka shauqa ila liqa'ika ina roƙonka in zanto mai shauƙin saduwa da kai fi ghairi mudirra ba a cikin wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla kar in samu kaina cikin wata fitna ko mai halakarwa wala fitnatin mudilla Allahumma zayyina bi zinatil iman ya Allah mana ado da adon imani waja'alna hudatan muhtadin ka sanya mu zanto shiryayyun wasu shiryasuwa na biyar wa allama sallallahu alaihi wa sallama abubakar ne siddiq radiyallahu an ya kula annabi ya koyar da abubakar siddiq ya rinka cewa cikin salarsa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wato ya Allah lalle ni na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa an zunubai sai kai faghfir li maghfiratan min indik kai mun musamman gaurinka warhamni kuma ka al-ghafur rahim lalle kai ne al-ghafuru mai jin kai ar rahimu kuma al-ghafur mai gafara ar rahimu mai jin kai wannan bukhari da muslim suka rawaito na shida wa amara aisha radiyallahu anha an taqula annabi ya umarta aisha ta rinka faɗa cikin addu'arta ta ce me اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم wa as'aluka wa fi riwayatin allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa as'aluka wa fi riwayatin allahumma inni as'aluka min al khairi ma sa'alaka 'abduka wa muhammad wa a'udhu bika min al sharri ma sa'alaka 'abduka wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa as'aluka ma qadayta li amrin an tu'ajjila aqibatahu li rashada aw an taj'ala huli li rakada abin da ya umarci Aisha ta ce ya Allah ina roƙonka min alkhairi kullihi dukkan wani dangi na alkhairi to dan Allah me zaka faɗa cikin addu'a wanda ya wuce wannan dukkan wani dangi na alkhairi ina roƙonka shi ajilihi wa ajilihi na gaggawarsa da mai jinkirinsa mana alkhairin duniya da kuma na lahira kaga na duniya shine na gaggawa kenan kallabal tuhibbuna al wa tazaruna al mai jinkirin sa kuma shine na karshe kenan ma alimtu minhu wa ma lam a'lam irin alkhairin da na sani da wanda ban sani ba ma duk koro min shi ya ubangiji wa a'udhu bika min sharri kulli ina neman tsarin ka daga dukkan wani dangin sharri ajilihi wa ajilihi na duniya da na lahira ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da kuma wanda ban sani ba ka kiyaye ni shi ina neman tsarin ka daga shi wa as'aluka ha kuma ina neman tsarin ka aljannata aljanna a wata riwaya Allahumma inni as'aluka aljannata ko ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna ko ka ce wa as'aluka aljanna duk ɗaya ne ya Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na aiki ko magana wa a'udhu bika minan nar ina neman kiyayewarka daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na magana ko aiki wa as'aluka ina kuma roƙonka a wata riwaya Allahumma inni as'aluka min alkhairi ya Allah ina roƙonka cikin dangin alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad irin duk abin da annabi Muhammad bawanka ya roke ka shi Haji Aisha tunda ta san ya fi ta sani kenan akwai mai sanin da ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma sta'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad ina neman tsari ina neman kiyayewarka daga dukkan abin da bawanka annabi Muhammad ya nemi kiyayewa daga gare ka was'aluka ma qadaita li min amrin ina roƙonka duk abin da ka zartas mun ka hukunta zai same ni na al'amari an taj'ala aqibatahu li rashada ka sanya karshen sa zai zanto shirya gare ni ya zanto rabauta ko wahala ce karshen ta zai rabauta ka sanya mun wannan wannan hadisi imamu ahmad rawaito wa tayalisi wal bukhari fil adab al mufrad wa ibn majah wal hakim wa faqahu zahabi na bakwai wa qala li rajulin ma kula fi salati annabi ya ce da wani mutum me kake yi a cikin sallah me kake cewa kala sai ce yace hadu ina yin tahiya thumma as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sannan kawai in roki Allah aljanna kuma in nemi kare ni daga wuta daga nan bana cewa komai kuma amma wallahi ma ahsanu ma uhsinu dandana taka wala dandana ta mu'az yace amma ni ban san ba da kake yi da kuma mu'azu shi ma gungunin da yake idan ya mana limanci din nuka ji kuna gunguni ban san me kuke cewa ba fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce haula hanu dandin mu ma gungunin da muke a nan wajen muka tsaya roƙon Allah aljanna da neman tsarin wuta <laughs> duka ga ya ce yakan yi tahiyya sannan ya roƙi Allah aljanna ya nemi tsari daga wuta kada ka ce to ya bai salati ba akan ce tahiyya suna nufin har salati ya shiga ciki wani lokacin tunda ba sa rabe su da juna su sahabbai kun gane ko haula hannu din dandana shine malai sai ai mas'alatul khafiyya au kalamul khafi wato magana wadda take a boye mutum baka jin me aka faɗa a dandana to an yi takallama rajul bi kalamin tusma'u nagamatuhu wa la yufham mutum yayi magana da kalmar da ana jin gurnanin kalmar amma ba a fahimtar me yake an gane ko na takwas wa sami'a rajulan annabi ya ji wani mutum ya kulu fi tashahudihi yana faɗa cikin tahiya allahumma inni as'aluka ya allah wa fi riwayatin billahi al lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu ahad an taghfira li dhunubi kenan ya allah lalle ni ina roƙonka ya allah ko kuma billahi alwahidil as-samad idan ka karanta wannan riwaya kun gane ko ina roƙonka ya Allah alwahid kadaitacce as-samadu al-ahadu kuma dai kadaitacce as-samadu as-samad wana wanda ake nufin sa da bukata wanda duk bukata in ta taho sai dai a wurin shi in ana neman saukin ta allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba da wani kini gare shi wato ba wanda ya kama da shi ina roƙonka an tagfir li zunubi ka gafarta mun zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne al ghafurur arrahim annabi ji wannan mutum yana faɗa cikin tahiya bayan ya kammala tahiya ya salati ya karanta wannan fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce kad gufira lahu kad gufira lahu yace lalle an gafarta masa lalle an gafarta masa to kun ga irin waɗannan wanda suka samu tabbas ai su yafi dacewa mutum yake nan lalle za ku ga maganar Imam Ahmad da aka nace yace ma ja'a fil khabar aka ce ba dai zan yi wani bai ce ma ja'a fil khabar din na tara wa sami'a akhar annabi ya ji wani mutumin ya kulu yana cewa fi tashahudihi cikin tahiyyarsa aidan kuma dai yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al ya badi as-samawati wal ardh يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله أعلم قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى haka yaji wani mutum kuma yayi yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ina roƙonka don cewa kai ne wanda dukkan dangin yabo yake tabbata gare ka kai ka cancanci yabo sama da kowa la ilaha illa ant ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai wahadaka kai kadai la sharika laka ba abokin tarayya gare ka almannanu kai ne mai baiwa ya badi an samawati wal ard ya wanda ya kagi halittan sammai da kasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abutan buwaya da karamci da girmamawa ya hayyu ya kayyumu ya rayayyen da bai san mutuwa ba babu bata gabaci rayuwarsa ba ya kayyumu ya wanda yake gudanar da al'amuran bayi gaba daya ya kawo dari ya kawo damana ya kawo zafi ya kawo mutuwa ya sa a haihu ya arzuta ya kashe ya raya ya kaskantar ya ɗaukakar ya wadatar ya talautar alƙayyumu kenan wanda yake gudanar da dukkan al'amuran bayi ba abin da ke faruwa a cikin duniya illa bi qada'ihi wa qadrihi abin da dukkan ya faru shi yaso wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin shi ke rike da sama da kasa dan kasu rushe yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa al ardi illa bi izni shine al qayyum inni as'aluka al janna bayan ya game wa Allah ya bude kirari sai ya ce lalle ne ina roƙonka aljanna wa uzbika minan nari ina neman tsarinka daga wuta haka ya faɗa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li ashabi sai annabi ya ce da sahabbansa tadruna bima da'a kun san mai ya roƙa kuwa kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzon sa ne kawai suka san da me ya roƙo ce kun san da me ya roƙo kun san lafazin nan da ya roƙo da shi me sunansa فقال سي النبي سي والذي نفسي بيده إن رنسوا دا وند رينا da هننسا لقد دع الله باسمه العظيم أو رواية لقد دع الله باسمه الأعظم yace hakika ya roki Allah da sunansa al'azamu ismul azamu kenan ina mai neman ismul azamu gashi nan gashi nan gurin da shaidar bakin annabi kar wani je ya rubuto wani abu ya kawo waɗansu larabcin sai zo ce maka shine ismul azam ga ismul azam ka ce Allahumma inni abinda galibin malamai suka tafi akai ya hayyu ya qayyum saboda akwai asar da yake nuna cewa ismul azam yana cikin surori guda uku a cikin alqur'ani cikin suratul baqara da ali imran da suratul taha suratul baqara Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما shine ismul azam ko to wannan shine ismul azam amma da yadda yake a cikin addu'a ka hada gaba daya wanda duk ya roki ya roki Allah da suna azam kenan allazi iza du'iya bihi ajaba wanda in an kirayi Allah da shi zai ansa wa iza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi kuma zai bayar wannan riwaya Abu Dawud da imamu nasa'i suka rawaito da imamu ahmad haka kuma al-imamu al-bukhari fil adab al-mufrad da kuma imamu tabarani da ibnu manda a cikin kitabut tauhid bi asani da sahiha da sanadai waɗanda suke sahihai na goma wa kana min akhir ma yaqulu bayna tashahhudi wat taslim yana karshen abinda annabi ke faɗa tsakanin tahiyya da sallama sai ya ce me اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت wato ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar na mummunan aiki da abin da na yi jinkirin sa ban yi shi ba na mummuna din ko na kyakkyawan da ban yi ba karka kama ni da laifin rashin yi wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alan da abin da na bayyana wa ma asraftu da abin da na na ketare iyaka duk gafarta min wa ma ta'a a'lamu bihi minni da abin da kai ne fi ni sanin shi ma kila ni ban ma san nayi ba ko ban san na bar shi ba na kyakkyawa ko ban san nayi shi ba na mummuna duk gafarta mun shi antal muqaddimu wa antal muakhiru kai ne magabaci kai ne na karshe magabacin da baya da farko na karshen da baya da karshe kenan la ilaha illa ant ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai kai to kaga wannan ma duk ya kunshi wato kalmomi manya manya to kaga dai mutum cikin goma nan alal akalli mutum ya haddace uku mutum ya haddace hudu dan Allah idan aka samu muhimma cikin daren nan a yau zai iya haddace duka kafin ya bacci idan aka samu kuma wanda yake na baya baya shi kuma zai iya haddace rabi idan ka haddace rabi kafin kai bacci yau da asuba in ka tashi ka tisa su kuma sun zauna kenan gobe kuma sai ka raba su cikin sallolin azhar la'asar magariba isha'i ba shi kenan ba jibi ka sake raba su gata ka sake raba sun hadda idda ka haddace fatiha ba ka jin tsoron za ta zube haka su ma sun zauna daren ba su ka jin tsoron za su zube ana nan kuma mako mai zuwa kuma sai ka haddace sauran ba shi kenan ba shi kenan kaga sunna cikin ayyukan ka da maganganun ka kenan ba abin da yafi sauki irin ban sunna kaga addu'ar kala kala ce akwai gajejjeru saboda masu rauni wanda ka faɗa abu so goma kafin ya rike so daya akwai irin nasu akwai na yan tsaka tsakiya akwai kuma na zakakurai waɗanda suke da fasa wanda cikin daren nan wani sai je haddace gaba ɗaya cikin awa ɗaya ya gama da su kafin ya bacci to duk wannan mutum sai ya wa kansa eh ban ji ba ga inda annabi ya ce ayi su tsakanin yin sallama da yin salati na annabi ke yanzu cewa ayi su alƙanuf kuma wannan bai tabbata ba eh ya magana ta wasu liyana da ya ce me aina ya magana ta wasu addu'a ta tara to a cikin wannan ya ce fihi tawassulu bi asma'illahi alhusna wa sifatihi a cikin wannan za mu iya fahimtar ce ana yin tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da siffofinsa kuma dan ya ce laqad da Allah bismihil a'zami ko bismihil azimi wa huwa ma amara Allah bihi fi qawlihi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wannan shine abin da dama Allah ya umarni da shi cikin fadin sa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa amma tawassulu bi ghairi zalika amma yin tawassuli da wani abin da ba sunan Allah ba ba sifansa ba kal jahi amma kai tawassuli da alfarmar wani wal ko da haƙƙin wani wal hurmati ko alfarman wani darajan wani faqad nasa abu hanifa rahimahullahu ta'ala wa ashabuhu ala karahatihi al imam abu hanifa an bin sabit da shi da sahabbansa almajiransa sun ce wannan makaruhi ne wa hiya inda al-itlaqi su ko magabata idan sun ce makaruhi suka yi itlaqin wannan kalma harimi suna nufin haramci kenan wa mimma yu'safu lahu yana daga cikin abin da zai sanya damuwa an tara aksaran nasi zaka ga mafiya yawan mutane wa fihim kathirun min al-mashayikh cikin su ma akwai yawa daga cikin manyan manyan shehunan malamai qad a'radu an hadha tawassul al-mashru' ittifaqan sun rabu da wannan tawassuli wanda aka shar'anta mana wanda duk duniya ta ittifaki akai shine tawassuli da sunan Allah da sifarsa sun kawar da kai ba sa yin sa an gane ko fala ta tasma wa ahadan minhum yatawassalu bihi da wuya kaji wani ya tsaya yana tawassuli da sunan Allah ko da sifarsa ma'a muhafazatihim ala tawassul al mubtada ga su ko sun tsaya ka'in da na'in sun kiyaye tawassuli na bid'a allazi akallu ma yuqalu fihi wanda mafi karancin abin da zaka faɗa ka ce innahu mukhtalafun fihi ka ce an yi sabani cikin sa tawassuli da Allah kuma an yi ittifaki cikin halaccin sa tawassuli na bid'a kuwa in zaka yi magana ma ka zanto mai tasahuli mai rangwamen magana mai bada arahan fatawa to a ce an yi sabani cikin sa muna alaihi tare da haka suna da dimantarsa ka annahu la yajuzu ghayruhu kai ka ce baya halatta ma a wani tawassuli wanda ba na bid'a ba wa inna li shaykh al-islam ibn taymiya risalatan jayyida ibn taymiya yana da wani littafi da yake kyawa fi hadha al-mawdu' a wannan mawdu'i shine tawassuli ismuha wato sunan wannan wasila tashi at-tawassul wal wasila wato qa'idatul jalila fi at-tawassul wal wasila fal tutala da haka ya kamata a je a leka wannan littafin ne ibn taymiya fa innaha hammatun jitta lafazin hamatun yana daga cikin kuskuren larabci da ya yadu har bakunan malamai sai dai a ce fa innaha muhimmatun jidda amma hamatun jidda haza amrun hamun kuskure ne a larabci sai dai haza amrun muhimmun la masila laha fi mawdu'iha ba ta da makamanciya a cikin mawdu'inta wato wannan littafin na ibn timiya ba ya da kane kowa a cikin mawdu'insa ya tara maganganu da suka dace sun risalati albani ce sannan kuma sai wata risala ta da nayi at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu sunan littafin da kike wa qad tubi amrataini yace an buga ta hasso bi wannan risalan tawa wa hiya hammatun aidan ita ma tana da matukar muhimmanci fi mawdu'iha haka dai wa hiya muhimmatun fi mawdu'iha wa uslubiha haka uslubin da ya amfani da shi uslubi ne mai sauki larabci mai sauki ma raddi ala ba'd shubhatin jadida yace na kawo ta tare da mayar da martani kan waɗansu shubha sababbi min ba'd dakatiratul mu'asirina daga waɗansu dakatira na yan zamani waɗansu masu takardar shaidan digiri na zamani eh, suna ganin ah, sun yi bincike kan mas'ala hadana Allahu iyyakum ajma'ina at-taslimu yin sallama cikin sallah ko ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر yace annabi idan ya tashi yin sallama yana yin sallama daman sa assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ga kyallin kumatunsa na dama sannan ya sake yin ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah har sai na baya sun rike lankuncin sa hagu kun gane ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ya kasance yana yi a wani lokacin wannan shine riwaya ta muslim da abu dawud da imamun nasa'i da ibnu kuzaima da sauransu wa kana hayanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatuhu wani lokacin a ta sallaman farko sai ya kara kalmar wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i bi kenan ko wannan riwaya ita kuma Abu Dawud da Ibnu Khuzaimah bi sanadin sahihin har zuwa karshe wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokacin idan ya ce idan ya faɗa wa kana ahyanan yazidu fi taslimatul ula bar kauna mun yi wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokacin idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a damansa iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum a hagu sai ce assalamu alaikum wato ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a hagu kenan mun samu nau'i nawa uku wa ahyanan kanu yusallimu taslimatan wahidatan wani lokacin yakan yi sallama daya sai ce mai assalamu alaikum wato sallama guda ɗaya kenan tilka a wajihihi zai yi ta ne a fuskarsa a inda yake fuskanta yamilu ila shikil aimani shay'a ya dan karkata dama kaɗan assalamu alaikum dama zai yi kaɗan ba zai juyo haka yadda za ga tunsa ba a zai dan karkata damansa ne assalamu alaikum na'am ban ji ba <laughs> yi baya cikin hadisi za <laughs> a kyale musu kayan su mutum ya jujjuya kai haka ya furguda ya ce salamu alaikum <laughs> wato kun ga dai muna da nau'in sallama har guda nawa guda hudu ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullah ta uku ba assalamu wa rahmatullah assalamu ta hudu assalamu wannan hadisin da yake nuna annabi na yin sallama ta hudu ibnu kuzaima ya ruwaito shi da imam al-baihaqi wa dhiya fil muhtara wa abdul ghani abdul maqdisi wa abdul ghani al-maqdisi fi sunani bi sanadin sahihin واحمد والطبراني في الاوسط من زوائد المعجمين والبيهقي والحاكم وساوى وافق الذهبي ومن الملقين الباني dai ya inganta hadisin tare da cewa waɗansu malamai sun ce da'ifi ne amma ya inganta shi saboda yana da hanyoyin da ake masa takawiya da su wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu an al yamin wa an shimali annabi ya ga sahabbai sukan yi nuni da hannayensu dama da hagu idan sun yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah su yi nuni da hannun dama assalamu alaikum wa rahmatullah su yi nuni da hannun hagu fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya gansu fa qala sai ce ma sha'anukum tusiruna bi aidikum ka annaha aznabu khailun shum yace menene ya safe ku ne kuke yin ishara da hannayenku kai ka ce jela ce ta kangararren doki yana kada jela zai yi tumbe idza sallama ahadukum yayin da danku ya sallama sai haka malai ce jam'u shamus wa huwa an-nafur min ad-dawab idan an ce shamus kuma shine dukkan wani kangararren dabba allazi la yastaqirru li shaghabihi wa hiddatihi wanda baya tsaya wuri daya yana ta kai ka yana ta tumbe yana rigima falyaltafit ila sahibihi yace da haka abinda mutum zai yi in zai sallama ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake a sa assalamu alaikum rahmatullah haka kuma hagu ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake wala yumi'u bi yadihi ba sai yayi nuni da hannunsa ba zuwa ga dama ko hagu falamma sallu aizan aidan yayin da sahabbai suka yi sallah tare da annabi wata rana lam yaf'alu zalika bi su hakan ba wa fi riwayatin a wata riwaya sai ce da su inna ma yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhzi abinda zai ishi ɗayan ku shine ya dora hannunsa akan cinyarsa thumma yusallimu ala akhihi min yaminihi wa shimalihi sannan ya sallama ga dan uwansa da yake sa ko hagun dinsa shikenan ba sai ya nuni da hannun ba thumma yusallimu ala akhihi man yayi wasali anaka thumma yusallimu ala akhihi min ala yamini kai man kace so mu ce saboda me to thumma yusallimu ala akhihi min ala yaminihi wa shimalihi wallahi ya hatamil yanzu dai ba mu da wasali a cikin riwaya amma zai iya min zai iya man duk al-irabi na larabci zai daukan guda biyu yanzu abin da zai rabe mana gardama shine in mun garwaya da aka wasalce an ce min ko an ce man sai mu mayar da shi ya zama shine wayar waito hadisin muslim da abu awana da da asirat da ibnu kuzaima da tabarani to bari mu duba magani tambihu laqad harrafa al-ibadiyya hadha al-hadith farawahu ربيعهم في مسنده المجهول بلفظ آخر ليحتجوا به على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير ومنهم السيالي المردود عليه في المقدمة ولفظهم باطل وبيانه في الضعيفة وأن الدب يشافيه بيانه ni dai kan nafi lura da min ala yamini amma zai dauka ma'anar man ala yamini amma tunda hadisin yana cikin musulmi sai mu duba shi mu gani an gane ko wujubu taslimi wajibcin yin sallama wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul wa tahliluha ya'ni salata at-taslim annabi na cewa abin da ke halatta yin abubuwa kuma a cikin sallah shine sallama da an yi sallama dukkan abin da aka haramta mai yanzu ya dawo ya zama halal da an haranta ma magana yanzu ya zama halal da an haranta maka waiwaye yanzu ya zama halal da an haranta ma kaza yanzu ya zama halilu ha at-taslim yana nuna da wato yin sallama da wajibi ne cikin sallar kenan al-khatima cikon littafin malai ce kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ya gabata na bayanin siffar sallar annabi tsira da amincin bata gare shi shi da iyalan gidansa yastawi fihi ar rijalu wan nisa maza da mata duk sun yi tarayya a cikin sa daidai wa daida ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ba abin da yazo cikin sunna wanda yake nuna a togace mata a ce banda su cikin duk abin da muka yi bayani kun gane bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmaluhunna yace gamewar maganan annabi cewa ku yi sallah yadda ko ga ina sallah ya shafi har mata ba wai maza ka ya shafa ba da haka duk abin da aka ce namiji zai yi haka ita ma mace za ta yi ba za ka togace su ba sai da dalili wannan magana da albani ya kawo yace wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai ita ce maganar ibrahim an-nakhai ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai in ban manta ba yana cikin ɗaliban abdullahi bin mas'ud kale yace يتي تفعل المرأة kama الصلاة rajulu haka haka هكا إبراهيم ya faɗa. irin abin da namiji zai yi a cikin sallah haka ita ma mace za ta yi babu bambanci inda namiji zai bayyana karatu ta bayyana inda zai sirranta karatu ta sirranta irin tahiyyar da zai haka za ta yi irin salati irin addu'a irin zikiri irin tasbihi komai da komai adiyatul istiftahi isti'aza basmala karatun fatiha ruku'i sujuda duk komai iri ɗaya ne zama na alfars zama na attawarruk da muka yi bayanin bambanci tsakanin zama da na farko irin yadda namiji ya haka mace za ta yi taf'alul mar'atu fi sala kama yaf'alur rajulu wannan riwaya akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya rawaito cikin littafin al-musannaf bi sanadin sahihin anhu da ingantaccen sanadi daga gare shi wa hadisun zimamul mar'ati fi sujudi hadisin da yake nuna cewa mace za ta tattare jikinta cikin sujuda wa annaha laysa fi zalika kar rajuli cewa ita da namiji ba ɗaya bane ba za ta takuri wuri guda kar ta ware kafafunta ta matse su wuri guda Eh, ita ba kamar namiji ba ce. la fihi hadisi ne mursali hadisi mursali ko hadisi ne za'ifi. an gane ko rawahu abu dawud fil marasil imam abu dawud ya rawaito cikin al marasil dinsa an yazid ibn abi habib daga yazid ibn abi habib wa huwa mukharraj fi dha'ifa albani yace mun yi bayanin takharijin hadisin sa da sanadinsa cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa jerin hadisi na 2652 kaga an riga an gama magana mace ta kula cikin sallah wannan bai tabbata ba hadisi ne mursal mursal kuma da ifi a malaman fiqh ba mai kafa hujja da mursal sai in malikiya da mazhabin Abu Hanifa amma sauran malamai ba su yadda da abin nan ba Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da sauran abin nan dukkan malaman al-muhaddisuna ba su yadda da mursal ba domin mursal yana cikin hadisi da ifi an gane ko dubu biyu da ɗari shida zai zama na hudu kenan a na biyar ma zai zama na biyar zai zama wa amma ma rawahu al-imamu ahmad fi masail ibn abdullah an abinda imamu ahmad bin hanbal ya daga wato ainihin daga abin nan daga a cikin masail din dansa abdullahi da ya ruwaito daga shi imamu ahmad an ibn umar an karbo magana daga abdullahi dan umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'na fi salati yana umartan mata su yi zaman tarabbu'i a cikin sallah zaman tarabbu'i shine harde malai ce fala yasihu isnaduhu wannan sanadin sa bai inganta ba li'anna fihi abdullah ibn al-amri bin al-umari ko al-amri a cikin sa akwai abdullah ibn al-amri ko al-umari wa huwa da'if shi kuma da'ifi ne wa rawal bukhari fi tarikh as-saghir imam bukhari ya ruwaito magana cikin at-tarikh as-saghir bi sanadin sahihin an ummi darda da ingantaccen sanadi daga ummi darda annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli wa kanat faqihatan ummu darda kaga sahabiya ce ta kasance tana yin zama cikin sallah irin zaman da mazaje ke yi kuma an riga an san ta faqihiya ce cikin matan sahabbai malai ce wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen abin da ya saukaka mutara maka shi cikin bayanin siffar sallar annabi min at-takbir taslimi tun daga faɗin Allahu aka bar zuwa cewa assalamu alaikum wa arju Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim yace ina roƙon Allah ya sanya wannan abu ya zanto khalis domin shi shi kadai wa hadiyan ila sunnati nabiyhi ar-rauf rahim kuma littafin ya zanto mai jagorancin mutane zuwa gabin bin sunnar annabinsa ar-rauf ar-rahim wa subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wato atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد يرفي دا واتو كفارة المجلس يكم رفي ديوى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته wannan shine karshen abin da ya saukaka na sharhi kuma na cikin wannan littafin da na karanto mana cikin harshen Hausa babu mamaki an samu kurakurai masu yawa a ciki waɗanda ya zuwa yanzu ba mu gano su ba muna roƙon duk abin da ya zo na kuskure a ciki ubangiji ta'ala shi ya fi mana abin da kuma yake na daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon aiwatarwa cikin ayyukanmu na yau da gobe kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada da mai karantawa da masu saurare da masu tambihi da masu ba da nasiha ko a rubuce ko a bayan fage bayan an tashi ubangiji ta Allah wa kowa kai da alkhairi da waɗanda suke da ya da kasa din ko ta hanyar sayarwa ne dan al'ummar musulmi su fahimci addini ubangiji ya saka masa alkhairi ballantana wanda suka yi ta maza kuma suke yadawa ta wasu daga cikin kafofin watsa labarai duka dai Allah sa mu yi tarayya cikin lada abinda ba zan manta ba shine akwai wasiƙo guda biyu daya mun karanta ta tun kwanaki cikin darasi wanda wani kuskure da nayi wajen fassara wani dan uwa ya rubuto min wasiƙa da larabci na bashi ansa a larabci ina jin mun karanta mun fassara ba zan iya tana ko kasa na nawa bane ba to irin wannan na jira din wannan wasiƙa kwarai da gaske sannan kuma na biyu akwai wanda ya rubuto ta ƙarshe wanda shi bata shafi kuskure na ba sai dai ko kuskuren mai littafin ko mai ɗaba'a wajen addu'ar da muka karanta ɗaya daga cikin addu'o'in wato yin da annabi ke yi tsakanin sajadu guda biyu a lamba ta biyu shafi na ɗari da hamsin da uku idan kuka duba addu'a ta biyu rabbi gifirli gifirli haka ya rubuta to dan uwa ya ce ya koma duk littattafai da suka da suka rawaito wannan hadisi abinda aka rubuta rabbi rabbighfirli wanda kalmar rabbu ne aka yi iskatin ta cikin littattafan da ya bayyana na yi jinkiri in karanta wasikarsa saboda ina so yadda ya koma ni kuma in koma in je in gan su kar in rudu da abin da ya ce na koma duk inda ya yi reference ya yi bincike mai kyau duk abin da ya binciko gaskiya ne duk littattafan da ya je ya ga wannan hadisin haka yake nan gurin da aka samu kuskure cikin littafin wala Allah ko daga shi Sheikh Nasiruddin Albani tun da shi ma ba masumi bane zai iya yin kuskure ko da ba da niyya ba ko kuma daga su waɗanda suka buga littafin madabar da suka buga littafin to dan haka daga cikin littafan da na koma akwai al-azkar sharhin nawawi duk da cewa littafi ne ba marja na farko ba ya kamata in koma na biyan amma saboda karkashin sa akwai malam Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali yayi takharijin sa a sabon daba da ya bugo sahihul kitabul wato ya ware hadisai sahihai da za'ifai na kitabul azkar na Imam Nawawi to a cikin juz'in sa na farko ya kawo hadisin rabbi gifirli rabbi gifirli kuma a ƙasa ya yi commentary mai kyau akan hadisin karshen dai natija shine hadisi ne sahihi wato a maimakon rabbi gifirli gifirli sai dai ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli an gane ku so nawa kenan so biyu rabbi gifirli rabbi gifirli wato kalmar rabu ce ta faɗi a cikin riwayar ko daga mai littafin ko daga madaba'ar da suka buga wannan littafi shi ma wannan dan uwa na rubuta masa ansar tambayarsa to ansar wasiƙa ta kai da kuma ɗan bayani da nayi masa na waɗansu matsaloli da suka shafi ni da shi amma dai wasiƙa sa ta yi kyau ko binciken da ya yi kyau kuma duk abin da ya binciko gaskiya ne Allah saka masa alkhairi kuma samuwar irin waɗannan mutane guda biyu shine abin da dukkan wani mai karantarwa yake so a duniya samun ɗalibai masu fahimta masu basira waɗanda idan an abu za su koma a ilmance su binciko shi kuma in sun tashi rubuto maka ka sansani ƙanshin ladabi da ƙauna a cikin rubutunsu ba kaga ko rashin kunya ko karan tsaye ko rashin ladabi ko abin nan ba wasiƙun su sun yi matukar kyau sun kayatar da ni kwarai da gaske sai dai shi na karshen da na rubuta wasiƙa sa da abin nan dinsa da na tashi fitowa na rasa inda na sasa saboda lokacin karatu ya an kiran sallah sannan na tashi ne ma na rasa inda take daga baya idan na samu mota da ansa ta zan bashi kamar yadda na ba wancan ansa sa Allah sakawa kowa da alkhairi wannan shine karshen abin da ya saukaka na wannan littafi kuma daga yau kenan karatun talata shi kuma ya dakata daga yau kenan sai dai in mun yi tunanin littafin da ya kamata a sa saboda yanzu ba za mu sa sabon littafi ba dan azumi na dab da zuwa akwai lattoci da za a tsara na ramadaniyat waɗanda ko an sa littafi kila bai fi a yi so ɗaya ba in yayi yawa ya kai so biyu sai a shiga darasar ramadan da lattocin da za a tsara wanda bayanin su zai zo nan gaba dan haka dai daga yau dai babu karatu salata har sai in Allah ya kai mu da rai bayan azumi sannan a ji menene sabon salon karatun da zai biyo wani littafi za a sa da za a yi bayani sauran karatu suka kuma kowanne ranar karatu in ya zo aji bayanin da yi wassalamu alaikum warahmatullah su ne kamar haka idan muka manta ba darasin da ya wuce mun wuce ta maganar dawal alkanut muka yi magana kan cewa abubuwan da ake ta kara a cikin dawal alkanut galibi wasu tabbata ba cikin sunna akwai bayanai akai to da na duba cewa zan yi mana waɗansu daga cikin bayanai akai sai naga za su yi tsawo kwarai da gaske in suka yi tsawo kuma sun fita daga mawdu'in da muke ciki mun shiga wani sabon mawdu'i mai zaman kansa amma tun da ramadaniyat za su zo a cikin ramadaniyat sai a keɓance wani darasi sai a keɓance wata lakta ko na dawa akan wannan dan a samu bincike mustaqilli kan wannan wato idan aka zo magana kan falalan kiyamun laili da alkanut din sai a shigar da har maganar dawal alkanut abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba da ko maganar dawa khatimul qur'an ta tabbata ko bata tabbata ba da sauransu tunda galibi waɗansu sukan sauke alkur'ani a cikin sallan tarawih ko tahajjud daga karshe kuma su yi du'a khatimul qur'an to wannan ta tabbata ko bata tabbata ba na ga dai gara mu ta shi a can dan ya sami a bashi haƙƙin sa na bincike dan ba a gaggawa a hakar ilimi dan muka faɗa yanzu anan sai ya tsawo bai dace kuma da nan ba wannan yake cewa mutum a cikin addu'ar karshen sallah wannan addu'o'in mutum zai iya maimaita ko eh, ya dauki guda ɗaya maimaita sama da sau ɗaya ko ba zai haka ba mu gane cewa cikin dukan addu'o'i ko azkar da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka faɗa aka baka adadi to baya halatta ka yi ƙasa ko sama da wannan adadin sai ka takaita kan adadin da aka baka sai in wani dalili ya zo nuna ka iya yin sama da haka din kun gane ko abinda ba kai dai maka ba kuma kai ka rage da in kaga dama kai so ɗaya in kaga dama kai mai taso uku in kaga dama kai so nawa lafazin dai annabi ya bari ya ce ai yanzu ba za ka zo ne ka iyakance wani adadi ka ce dole sai shi za a yi ba sai a ce ina dalilin ka tunda dai annabi ya kawo shi kofa buɗe haka sai dai zahirin abin da yake bayyana daga cikin hadisin musamman irin waɗanda annabin ya koyar ko yasa sahabbai suka yi ba a nuna akwai maimai ba ce da haka idan kai so ɗaya ma bukata ta biya wanda zai karo ka ubangiji ne bai ce dole sai ka maimaita ba abin da mu iya karanta kinnan tambayoyi sauran sai su yi hakuri assalamu alaikum